يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤتون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادي الله ورسوله فأن له فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يغفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعض بعضهم أمم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا دليل الاثنين شرين دقيقة وقت رمضان عند بيوت wanda ya dace da uku ga watan mai ayyar 2021 Allah maɗaukakin sarki marasa ukura ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin watan ramadan a wannan masallaci namu na usman bin fodi muna roƙon Allah lokacin sarki taimake mu ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa kada mu ce komin abin da ya dace da alkur'ani da sunna sai abin da zai yarda da shi ubangijin sammai da kasai muna kuma roƙon allah malaukakin sarki ya ba mu alherin da ke cikin wannan wata ya karɓa mana ayyukanmu ya ba mu alherin duniya da lahira ya tsare mu daga dukkan wani sharri dukkan sharrin duniya da lahira to kamar da aka saba muna da tambayoyi ba tambaya na cewa malam muna shiga goma ƙarshe na ramadan muna son a yi mana cikakken bayani game da irin ibadar da ya kamata mutum da iyalansa su rika cikin dare a waɗannan kwanaki goma na ramadan jawabi lallai akwai nau'ukan ibada da suke da alaka da waɗannan kwanaki na goman ƙarshe a ramadan kamar itikafi kamar raya waɗannan dare da na filfilo imam al-bukhari ya rawaito hadisi da shi da imam ahmad da imam ibn khuzaimah daga nana aisha allah ya kara mata yarda ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah mai kira da amincin allah ya kasance zabaƙi a ashirin na ramadan idan kwana goma suka rage na fitar ramadan shadda mai izara annabi yakan daure kurjallensa a kamar a ce yana jan kafan wandonsa wa ahya laila yana raya darensa wa ta zala ahala yakan yi nesa da iyalinsa wato yakan mai da hankalinsa ɗungurungun ga ayyukan alheri musamman sallolin dare a lafazin wannan hadisi ya zo wa aiƙaba ahala ya kanta da iyalansa domin su ma ibada su raya wannan dare saboda haka raya daren ramadan a kwanukan goman ƙarshe kuma a cikin jama'a wato a yi sallah na jam'i ba mutum ya yi guda shi kadai ba suna ce mustahabba ga maza da mata duk mai karanta mai bibiyar sunonin annabi sallallahu alaihi wasallam ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai fahimta kenan wannan shi yasa babban malamin hadisi ma littafin sahihu ibn khuzaimah ya yi babi a cikin littafinsa sahihu ibn khuzaimah yace babu babu istihbab salatin nisa'i jama'atan ma'a al-imam fi qiyam ramadan ma'a dalili ala anna qiyam ramadan fi jama'atin afdal min salati al-mar'i munfaridan fi ramadan title ibab badin abin da yake cewa shine babin mustahabbancin sallan mata tare da liman a kiyamu ramadan tare da dalilin cewa sallatar kiyamu ramadan cikin jama'a wato cikin jam'i afdal shi ya fi falala min salatil mar'i munfaridan akan mutum ya yi sallansa shi kadai في رمضان اللي هي رمضان مالكات القرائي والسلوان في موائد رمضان وفي الشيخ حمزة بن فاي الفتحي ياكي في جمع النالكات ناسا والخلافة وتعتق اتلي أن خروجهن للتراويه ما جاس في توسى ولصلا تراويه متنون abu ne wanda ke sunna wa mahmudun kuma abu ne da shari'a take godiya a Kano. har yanzu yana daga cikin hujjar mustahabbancin maza da mata su yi sallar nafila cikin jama'a a jararrakin nan guda goma na ƙarshe abinda abu dawo da ruwaito cikin sunan ɗinsa da tirmizi da nasa'i da ibn maja da ahmad da ibn kuzaima da jarumi da bazzar da ibn shaiba da abdulrazzak da isnadi sahihi daga abu zar allah ya kara masa yarda ya ce sunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ramadan mun azumci ramadan tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam falam ya kumbina shay'an min ash hatta baqiya sab'un bai mana limancin wani abu ba na nafilfilin dare na watan har sai da kwana bakwai ya rage watan ya kare faƙama bina ya mana limanci hatta za a basu da sullai muka yi sallah na kashi ɗaya cikin uku na dare wato har kashi ɗaya cikin ukun farko ya tafi فلما كانت السادسة لم يقم بنا درانا كوكو مدرين شدة كانت رمضان يقاري يزو بمن الإيمان شدة فلما كانت الخامسة دجرين الديار يزو وتدرين الديار كانت رمضان يقاري قام بنا يمن الإيمان حتى ذهب شقر الليل حرد جليتك faƙultu abu zar kenan ya ce sai na ce ya rasu zallar launar falta na ƙiyama hadihin laila da ka ci gaba da mana limancin na filfilin wannan dare da dukkan dare ma gaba ɗaya ba rabe kawai ba ƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innar rajula lallai mutum idan salla ma'al idan ya yi salla tare da liman a cikin wannan wata na ramadan a waɗannan dareraki ko darare darare sallama al'imami hatta yin har shi liman ya gama sallah wato ya gama sallansa kusiba lahu qiyam layla za a ba shi ladan yin sallah na cikin dare saboda kada kalamu abu zar duk da rabin dare kawai na muku lemanci amma kuna da ladan mai ladan sallatar dukkan dare kala abu zar ya sake cewa falamma kana rabi'a lam yaqum bina da ya rage dare hudu kawai ramadan ya kare bai mana limanci falan makana ce salisa lokacin da ya rage dare uku jama'a ahlahu annabi sai ya tara ahlinsa iyalansa wa nisa'ahu da matansa wannasa da mutane ya tara su ya gayyato su hatta faƙama bina ya mana sallah ya mana limanci hatta khashina har muka ji tsoron an ya futana alfala fala ya kukuce mana wato sahur ya kukuce mana a ruwayar nasa'i cikin sunan ɗinsa ga yadda lafazin yanzu arsala ila banatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirya arika ‘ya'yansa mata inda suke aure ya aiko su zo nan masallaci a yi sallah tare da wa nisa'ihi da matansa na aure wa hashadan nasa kuma ya taro mutane ga musulmin madina kenan fa qama bina ya mana limanci wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shagaltu da shi shi da sahabbansa a waɗannan darairai kuma annabi da sahabbai ba sa shagaltuwa sai da abin da yake shi ne falala shi ne mustahabbi wannan ka'ida ce da maluma suka sani ibn qudama yana cewa cikin littafin sa al-mughni a mujallade na bakwai shafi na 334 wala yashtaghilu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam illa bil afdal annabi baya shagaltuwa da wani abu sai da abinda ya fi falala shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na 26 shafi na 54 ya ce wannabi wa alaihi salatu wa salam annabi alaihi salatu wa salam la yanquluhum min al-fadil ila al-mazlum baya kirar da sahabbai daga abu mai falala zuwa ga abin da aka fi shi falala bal innama ya amuruhum a'a shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtan sahabbansa bima huwa afdalu lahum da abin da yafi falala gare su to wani zai ce a amma akwai wasu hadisai ai misali akwai hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi ke cewa inna afdalus salati mafificin sallah mana sallan nafila salatul mar'i fi baitihi shine sallan da mutum zai yi a gidansa a ɗakinsa illal maktuba in dai ban da farilla akwai wannan hadisi sannan har yanzu akwai wani hadisi da yake cewa la tamna'u nisa'akumul masajida kada ku hana matan ku zuwa masallaci domin sallar jama'a da azhar matar ka tace za ta je masallaci da sallah ba ka dama ka ka amma da ita ba za ta fita ba sai ta ga baka labari da la'asar da magariba da isha'i da asuba ba ka dama ka hana su ne manar wannan hadisi la tamna'u nisa'akum al-masajida kada ku hana matan ku masallatai wa buyutuhunna amma dakunan su khairul lahunna shine bi musu alheri to kaga zahirin waɗannan hadisai kamar yana karo da abin da muka karanta yanzu cewa a wa'annan darairai ko a sallan tarawihi abin da ya fi falala shine a zo masallaci a yi sallah jama'a maza da mata ma duka haka na irin salatar taƙi irin sallolin da za a fara wannan dare kenan insha Allah kamar karfe ɗaya da wani abu na dare to gaskiya babu karo da juna a'a waɗannan hadisai guda biyu su suna ɓangaren umumi ne hadisin farko da ce inna akhbara salati wato mafi falalar sallah ga namiji kenan sallar nafila kuwa ba farilla ake nufi ba salatul mar'i fi baitihi sallar da mutum zai yi cikin ɗakinsa shi kaɗai ba ta illar maktuba banda sallar farilla wannan am ne amma akwai abin da ya kasance shi dukkan nafil filin in ba nafil filin dararen ramadan ba to mutum ya yi su shi kadai a ɗakinsa shi ne banda ramadan banda nafil filin dararrakin ramadan ko dararren ramadan an fahimci da abin yake yawo haka nan da hadisin la tamna'u nisa'akumul masajida kada ku hana matan ku zuwa masallatai amma sallan su a ɗakunan su shi fi alheri na'am shi yafi alheri in ba sallolin nasilan ramadan ba na dare da kuma wasu sallolin kamar sallan idi sallan idi nabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtan mata da su je masallacin idi su yi sallah masallacin sallah eh, wannan hadisin shi ma kasance hadisin eh, sallan mata masallacin idi ya kasance wannan mata su rika yin sallan nafila da farilla a dakunan su shi yafi in ka ebe na filfilin daren ramadan wannan kan su zo masallaci a yi sallan jama'a tare da su shi ya fi in ka ebe sallan idi wannan kan su fita idi shi ya fi a ce kowa ce ce za ta yi sallan idi a ɗakinta to saboda haka wannan shi ne da abin da za mu faɗa muna fata allah ya taimake mu tambayoyi biyu muka saba yanzu ma biyu mu za mu ko da zai ɗauke mana lokaci tambaya ta biyu tana cewa malam iyaye na sun aurar da ni ga wanda bana na so duk lokacin da na gan shi sai na yi kamar in mutu kuma na yi na yi na kawar da abin a raina na gagara har ya kai ga bana iya yi masa biyayya saboda bana na ƙaunarsa shin malam Allah zai kama ni da laifi a kan haka wannan tambaya gaskiya tana da muhimmanci na ji daɗin wannan tambaya kuma na da kyau iyaye su saurari amsar da za a yi kan wannan tambaya na ɗaya abu na ɗaya a dai sunnar a dai sunnar annabi mai tsira da amincin Allah mahaifi wato uba balle wanda yake ya kasa uba wakilin uba ko kanin uba ko babba ko wani wato kani kenan mahaifi bayi da ikon aurar da ƴarsa budurwa ko bazawara sai tare da amincewar ta tukuru wasu za su ji abu ya zama bambara saboda mun tashi a masabar malikiya na uba na da dama ya tilasta yarsa budurwa amma nan muna magana a sunance saboda haka a mai da hankali wa Allah kan abin da za mu faɗa budurwa ko bazawara sai tare da amincewar ta tukun amma in ta ce ba ta son wannan mijin to lallai ba da ikon tilasta mata tabbas wannan shi ne tabbatacciyar sunnar annabi cikin wannan babi kuma muna ganin irin yadda ake ta samun rikici cikin famili saboda rashin bin wannan sunnar abu na biyu idan mutumin da ba a amince da addininsa ba mutumin da ba a da addinin sa ba ko saboda bid'arsa ko saboda fasikancin sa fasikancin sa ba kulawa da sallah wani abu ne mai kama da haka ko wani dan bid'a ne wanda zai zo ya abin nan ya lalata ma yarinyar idan mutumin da ba a amince da addininsa ba ba kuma amince da halayensa ba ya zo ya nemi mace ita kuma ta so shi sannan waliyinta ya ƙi shi saboda dalilin da muka faɗa to lalle ne a gabatar da ra'ayin waliyinta a kan nata ko da kuwa za su ci gaba da zama ba tare da aure ba har abada abu na uku idan mutum biyu ko fiye da biyu masu addini da kyawun hali suka nemi mace sannan ta zaɓi ɗaya daga cikinsu shi kuma waliyinta ya zaɓi ɗaya daga cikinsu saɓanin nata to lalle za a gabatar da zaɓinta ne a akan zaɓin shi waliyin nata in kuma ya aurar da ita ga wani zaɓinta to lalle wannan aure ɓatacce ne dalilin bayaninmu mu sune hadisin da za mu karanta ne imam al-bukhari ya rawaito hadisi na 6968 da imam muslim hadisi na 1419 daga abu huraira Allah ya kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ya ce la tunkahu bikru ba a aurar da budurwa hatta tutta azana sai an nemi izinin ta tuku wala sayyibu haka nan bazawara ba a aurar da ita hatta tutta amaru sai an nemi umarnin ta tukunna ta ba da umarnin a auren da ita faƙila ya rasulullah da annabi ya faɗi wannan magana sai aka ce da shi kai fa izinuha yaya izinin da ake cewa sai budurwa ta bayar kala sai annabi ya ce iza sakata in sai shiru ma haka to shari'a ta ɗauka wannan izini ta bayar don in ba ta so za ta ce ba ta so imam muslim har yanzu ya rawaito hadisi na 1421 da imam abu dawud hadisi na 2098 da imamun turmizi. hadisi na 1108 da imamun nasa'i hadisi na 5351 da imam ahmad hadisi na 1888 daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ayinmu bazawara أحق بنفسها إذا تفكر كم كم كنت من وليها أكون وليها وأن حديث الكوي إذا نرى أمباني إذا أبي الله إلى مفهوم المخالفة ذا فإنكي أشيء بدروا بتتنسمتي بإذا تتنسمتا كنت أكون وليها ذلك الله مريد وأن مفهومي كوكما وأن جملة لا مفهوم لها أنا سامو وأن a uslubin larabci da yawa ko a cikin alkur'ani inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa raba'ibukum allati fi ya isa alarma Allah yana maganan matan da aka haramta wa kowane musulmi a wurin aka fara da matan uba aka zo uwaye da yayu da kanne da sauransu har aka zo inda Allah ke cewa wa raba'ibukum allati fi hujurikum da agololinku da suke cikin gidajenku kaga inda za mu yi amfani da mafhumin wannan magana ashe agolarka in ba a gidanka take ba kana dama kenan ka aure ta wanda ko ba haka bane to saboda haka akwai irin waɗannan da yawa wanda mafhumin la a sai a ce la mafhuma da kawai dai ko a ce an itibarin da galibin abin da ke faruwa amma dai wannan mafhumi babu shi to shi ma wannan al'ayinmu a haƙƙo bi nafsiha ba zawara ita ta fi cancantan kanta min waliyiha akan da la mafhuma lahu abinda zai kara bayyana maka wannan ma jumla take gaba da aka ce wal bikru tusta'zanu fi nafsiha budurwa za a nemi izininta game da abin da ya shafi kanta wato kafin auren da ita wa iznuha sumatuha izininta shine shiruɗinta har yanzu imamul bukari ya rawaito hadisi na 6969 da imam ahmad hadisi na 26,787 da imam dara kusni hadisi na 3,551 da imam darami hadisi na 2,237 da imam tabarani a mujamul kabir hadisi na 4,179 da imam sa'id ibn mansur a sunan ɗinsa hadisin 176 daga alƙatil alƙasim ibn muhammad cewa in ji alƙasim ibn muhammad annan ra'atan min waladi ja'farin akwai wata mata daga cikin ƴaƴan ja'far ta sadiq takhawwafat an yuzawwijaha waliyu wa hiya kariha sai ta ji tsoron kada waliyinta ya aurar da ita alhali ba ta so wato ta yi shakka ta yi tuhumar waliyin tana son ya aurar da ita ga wani mutumin da ba ta son sa saboda haka fa ila shaykhain min al sai ta aika da wannan sako zuwa ga wasu dottawa biyu daga cikin ansarawa dattawan su ne abdurrahman da mujammi wato 'ya'yan jariya da ta gaya masa kukanta gafa abin da ke fahimta daga waliyinta mana mahaifinta kala sai suka ce mata ai ta kwantar da hankali ki ba komai ba za a miki wannan ba suka ce fala ta kada ki ji tsoro fa inna khamsa'a domin khamsa'a binta khizam yar khizam an kaha abuha wani tariha a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babanta ya aurar da ita ga wani alhali ba ta son aure faradda nabiyu sallallahu alaihi wasallam zalika annabi ya bata wannan aure saboda ba ta so har yanzu abu dawud ya ruwaito hadisi na dubu biyu da casa'in da shida da nasa'i hadisi na dubu 5366 da sittin da da shida ibnu maja hadisi na dubu ɗaya da takwas da saba'in da da biyar ahmad hadisi na dubu ishirin da da na dubu 2469 da isnadin sahihi daga abdullahi dan abbas cewa wato anna jariyatan cewa wata yarinya budurwa bikran wata yarinya budurwa أتت النبي صلى الله عليه وسلم كاظمور النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تتي إن أبي زوجني وهي كارهة wato babana ya aurar da ni ta faɗi haka ta ga annabi cewa tana kuma ƙin auren ba ta son auren amma babanta ya aurar da ita nan ma فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها النبي باتا عوري يتي وانا اوري بيبا دمين باتا سنجي سي حديث من النسائي يرويته حديث ندبو بيد الدريء كل سكين للشدة لترى دا ابن ماجه حديث ندبو إلى الدريء شكر دا سبعين له دا أعمق حديث ندبو إشرين للبيار دا أربعين له دا دار قطني حديث ندبو أكل الدريء بيرني حمسين للبيار daga nana aisha Allah ya ƙara mata yarda shi wannan hadisi da'ifi ne amma saboda ma'anarsa ta dace da wa'annan hadisai duk da kuka ji sahihai wasu maluma suna kiransa sahihun li ghairihi ga sigar hadisi anna fatatan dakhalat alaiha nana aisha wata budurwa ta zo gurinta faƙalar ta ce inna abi zawajen ibn akhihi babana ya aurar da ni ga ɗan ɗan uwansa ko ɗan wansa ko ɗan ƙaninsa auren dangi ko ya aurar da ni gare shi liyar fa'abi khasisatahu domin wato ya ƙara masa daraja da ni ni ko ba na so wa ana kariya ta ni ko ba na son wannan aure ba na son sa qalat sai na na aisha tace da ita ijlisi ki zato ki zanna hatta ya ti annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo tuku faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo ya dawo gida fa akhbarat fa akhbartuhu aisha tace sai na bashi labari ga abin da yarinyar nan take tafe da shi fa arsala ila abiha annabi sai ya aika ya kira babanta ya zo ya same shi fadarsa masallacin kenan mai kira ya kira shi fa ja'ala al-amra ilaiha da uban ya zo annabi ya ce to ke yarinya zo yanzu duk abin da kike so shi za a yi tun da yanzu an ɗariga an ɗaura aure in kina son auren ya ci gaba ya ci gaba in ba ki son auren an ɓata auren kenan babu aure faƙalar sai yarinyar ta ce ya rasulallah ya manzon Allah kar ajastu ma sana'ani na zartar da abin da baba na yi na yadda zan zanna da wannan mutum walakin arattu an alama nisa lin nisa'i min al'amri sai dai dama ina so ne a sani cewa mata suna da wannan al'amari a hannun su suke da iko baya wata wanda za a tilasta mata ta auri wani ta zanna da shi abokin zamanta a ce kuma ba ta sunsa sa ba adalci ma a ciki cikin lamari aure abu ne da za a zanna zama za a yi ɗaki ɗaya gado ɗaya kuma ba wai na wata ɗaya ko ne ba ana yin sa ne har illa ma sha Allah saboda haka tun farkon fari ya kamata a gina shi kan tubali mai kyau kan soyayya rashin wannan yana kawo matsaloli kowane lokaci kaku an yi auren yarinya ta zamanto ba daɗi ko tana ramewa al'amura ba daɗi ba duk Allah a daina wannan kuma ma ya saba wa sunna kuma duk lokacin da mutum ya bar sunna ya bar abin da annabi ya faɗa ɗin nan to yana da wahala a ce za a ƙare lafiya dole za a ta samun matsaloli saboda haka iyaye du Allah a rike wannan hadisi na karshe don da a bayanin mu muka ce idan yarinya ta kawo wanda bayi da addini bayi da ɗabi'a to ba za a da ita gare shi ko tana son shi ko za ta zanna ba za ta yi aure ba dai sai dai a yi ta zama haka nan kuma saboda wannan hadisi hadisin da imamu tirmidhi ya ruwaito na dubu ɗaya Eh, na 1084 da ibn majah na 1967 da hakim na 2695 da tabarani na 762 daga abu huraira Allah ya kara masar, da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qataba ilaykum man tarawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan wanda kuka amince da addininsa kuka amince da ɗabi'unsa ya nemi ‘yarku kowace kuke waliyinta fa zabujuhu ku aurar masa kenan idan wanda ba ku yadda da mafhumul mukhalafa nan mafhumul mukhalafa yana aiki kenan wanda ba ku yadda da addininsa ba da ɗabi'unsa ba ba za ku aurar masa ba kenan amma in kun yadda da idan addininsa ba matsala sannan a ɗabi'unsa ba matsala to ku arar masa da umarnin shari'a matukar kuma sharadi na biyu matukar yarinyar tana son sa ko mata tana son sa maganan dai mace tana so wannan dole ne a dauke shi ginshiki illa taf'alu in ba ku aikata haka ba takun fitnatun fil ardi za a samu wata irin fitina a duniya wa fasadun aridun da kuma barna mai yawa to saboda haka iyaye sai a kula Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir بسم الله الرحمن الرحيم آتوا يا جو ومنهم الذين يوضون النبي ويقولون هو أذن نعم قلوب خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم to kafin mu fara tafsirin gadan-gadan dama ce yau ne za a nemi taimako ko duk da goma na biyu ya wuce yau mun fara goma na uku amma mun ce saboda a ga arkin tsawa yau a zo da nauyi to saboda haka mun buɗe wannan neman taimako da naira dubu goma wuri na gugan wuri kawana kowa yi kura Allah ya taimake mu so bismillahir rahmanir rahim uh, wa minhum ay al munafiqun daga cikin munafiqan nan da ake ta magana sun kwana biyu suka wuce wa min mu'ayil munafiqun daga cikin munafiqai akwai allazina yu'zuna an-nabiyya ko da suke cutar da annabi ai yu'ibuhu akwai wanda ke cutar da annabi wa yanqulu hadithahu da yake nakalto zancen annabi ba ta yadda ya kamata ba kuma wa na irin waɗannan suna cewa izanuhu an zalika liyalla ya bulughahu idan aka hana su yin haka kan cewa wannan karairai da kuke yi kan annabi wannan labari na iya samu ba za ku ji kunya ba yanzu idan ya kira ku yace me yasa za ku masa za ku gaya masa kaza ko za ku faɗi kaza a kansa kaza a kansa idan wasu sun gaya musu wannan sai ce ai huwa uzunun ai shi muhammad kunne ne wata abin da suke nufi da kunne shi duk ma yadda ka faɗa ko aka gaya maka aka gaya masa ka faɗi kaza ka faɗi kaza idan ma ya zo gabanka in ka faɗi saɓanin wannan zai ce to ya saurari maganarka zai karɓi maganarka haura kuma ba wata matsala in ma an kira mu mun sani idan mun zo gabansa in ya ce ai me yasa kuka ce kaza me yasa kuka ce kaza za mu ce a ah, mu ba haka muka faɗa ba ga abin da muka ce ga abin da muka ce kuma zai karɓa zai ba karɓa mana uzuri ya yaje. ba saboda haka shi muhammad ɗan mai sarkin ji ne saboda haka mai ne a ciki za mu ci gaba da faɗin abin da mu gada dama. ai huwa uzunun ai yasma'u kulla ma da shi kunne ne yana jin duk abin da aka ce wa yakbalu kuma yakan kar yana karban saboda haka fa idza halakna lahu in ma ya kira mu in mun je muka rantse masa anna lam naqul cewa ba mu faɗi abin da aka ce mun faɗa din nan ba saddaqana zai gaskata mu a ga mai abin da mu mala yace wal udunu wato a kira mutum kunne kunne a ce wani kunne ne wannan majazi ne mursali wato wata kinaya ce da ake amfani da ita laraba ake amfani da ita mutumin da duk abin da ka gaya masa ba zai maka musu ba ana ce masa uzun kama yuradu bil aini kamar yadda ake kiran ake nufi dan aka ce al'ainu kaga al'ainu ido ne amma aka kira wani ain idan ya zamanto mai leƙen asiri ne sai wani ai ainu ne ko ko a ce jasus jasus shine ainu ne domin aikinsa shine yana nan yana duban menene makiya suke da sauransu yana gani ya gaya wa gwamnati ko shugabanni ga abin da ake ci ga abin da ake ciki wannan ana kiransa ainu to haka nan uzur ma kamar raju bil aini ar kamar da ake nufi da lafazin ainu ake nufin mutumin nan da idza kana rabibatan in ya zamanto dan leƙin asiri ne li'anna al-aina hiya al-maqsuda minhu domin gani na idanunsa shine abin nufi aikin da ake so ya ga duk abubuwan da ke ciki kuma ya fahimta fasarar ka annahu shakhs kullu sai zaman to wannan ganin wanda shine muhimmi a wurin aikin sa sai zaman to yana wakilta ma dukkan gabobin sa to kun tun da sun ce maka kai kunne ne kai uzun ne to shikenan kun ka gaya musu huwa uzuni khairin lakum shi kunnen alheri ne gare ku ba kun ce mini ni kunne ba to kunnen alheri ne gare ku domin da na zaman to sabani wannan aida za ku sha wahala in kun zo kun yi kun gaya mini abinda ko an ce mu ga abinda kuka faɗa sa'an nan kuka faɗi wata magana daban sabani wannan kuka ce shine abinda kuka faɗa kenan kuka rantse na ce to na kyale ai wannan alheri ne gare ku in na ce zan hukunta ku da wancan abin ai wahala za ku sha saboda haka menene kuma na bai da abin da yake alheri gare ku kuma saɓanin ku saka kuma da sharri wannan ma alheri ne kunne ma alheri ne in ba na zama kunnen to wannan alheri ne gare ku ba sharri ba ne ai mustami khairin lakum la mustami sharrin ba mai ji na sharri ba domin shi wannan kunne wanda kuke ce masa kunnen yu'minu billahi yana imani da Allah wa yi lil mu'minina ay yusaddiqu lil mu'minin kuma yana gaskiya saboda fa'idantar mu'minai sai ma akbaru ko yana gaskata mu'minai cikin sai ma akbaru cikin labarin da suka bashi bi la li ghairihim amma ba ga wasun ba to malam yace walla za'ida da aka ce yu'minu lil mu'minina wannan lam din za'ida ne ana iya goge shi ya zamanto daidai magana ta zamanto daidai wa yi lil mu'minin an kawo wannan ya ne lilfarki bayna imanin taslim wa ghairihi imanin taslim yu'minu bihi yu'minu billahi kaga yana imanin miƙa wuya ga Allah sannan yu'minu lil mu'minina kuma ba wai yana imani da mu'minai ba a'a yana gaskata mu'minai akwai bambanci tsakanin imanin taslim da kuma imanin ghairi taslim sannan kuma shi wannan kunnin har yanzu wa rahmatun wa rahmatun har yanzu wata rahama ce birrafi idan aka karanta shi da rahmatun zai zamanto adafi ala udun domin ul udunu khairin lakum shi kunnen alheri ne gare ku saboda haka rahmatun ɗin ne zama adafi ga udunu tun da uzun marfu'un ne shi ko kuma a karanta shi wa rahmatin ya zamanto shi kuma wato majruri ne ala khairi kamar da aka ce uzun khairin ya zamanto kuma uzun rahmatin wannan gwal suka damu da nawa watakila za su fahimce ni ana <laughs> shine wal jarru ala khair saboda haka shi ko dai abin nan eh, eh, uzunu rahmatin har yanzu kunne ne na rahama na amanu ga waɗannan da suka yi imani minkum daga cikinku. Ai ai azharul iman ga wanda suka bayyanar da imani minkum daga cikinku, ku daga cikin ku haythu yaqbaluhu minhum da yake yana karɓan maganar da suka gaya masa lakin la tasdiqan lahum fi dhalika a lokacin da aka masa magana cewa wani ya yi laifi idan ya kira wannan ya ce to an ce kaza yi kaza ko ka yi kaza ya ce a annabi gaskiya ba haka na yi ba kuma ma ya rantse annabi kyale shi da annabi yake dina ba dole bane ko ya gaskata shi sai saboda jin kai da neman tausayawa na ƙasa domin shugabannin kirki yawanci haka suke sau da dama sukan san kayi laifi matukar dai ba zai barazana ne ga maslahar al'umma ba kai watakila an an ake ga gaje ka yi shi ne ko gaje ka wasu aikace aikace an baka dubu hamsin kai kuma kaje kai dan abubuwan ka na dubu talatin magana ta fito aka zo aka ce ai wane fa dubu talatin ya kashe A kira ka wane zo mana ya abubuwan na an da kai don an ce eh, kuɗin nan ba su abin nan sai a ah, wallahi ranka da ai na dubu hamsin ne sai a ta shi kenan dai ka ba wai don ya gaskata ka ba wannan daga cikin irin halayen shugabanni masu mutunci ba sa hukunta mabiyansu a cikin kowane kure da suka yi saboda haka ya kamata munafikai su fahimci wannan annabi yana wannan ne saboda nuna kyakkyawan jagoranci wato na tausaya wa na ƙasa da shi yawo. shine ma'ana la tasdiqan lahum fi zalika bal rifqan bihim a saboda nuna tausayi gare su wa tarahman alaihim da nuna wato rahama gare su la yakshifu asrahum domin baya son ya bayanar da asirin su mutumin da ka bashi dubu hamsin ya je ma aiki na dubu hamsin aka ce ya zo aikin dubu talatin ko dubu arba'in ka kira shi ya zo dai ya ce a ranka da haka ne na dubu hamsin ɗin ne ka gangace sai yin ƙididdige a zo a kallata shi kaga abin da nauyi haka to saboda haka masu mutunci jagorori masu mutunci sukan bar magana su to shi kenan je ka ba wai don ya gaskata ka ba sai kamar da muka ce saboda nuna kyakkyawan jagoranci wala ya hatiku astarahum wato baya tsiraita turarsu wato eh, me za mu ce fallasa su wallazina yu'duna rasulullahi waɗannan da suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam munafukai lahum azabun alim suna da wata irin azaba mai sanya radadi na'am yalihuna billahi yalihuna billahi lakum liyubukum والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يعرفون بالله لكم ya ku mu'minai munafukai suna rantsuwa da Allah a gaban ayyuhal mu'minun sai ma balagakum anhum min adar rasuli na daga labarin da ya riske ku daga gare su cewa suna cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam idan kun kira su don ku musu fada don ku ce ga abin muka ji kun ce game da manzon Allah sai su rantsa muku annahum ma atawu sai ai ba mu yi haka ba ban faɗi haka wa ma alu su ce muku wallahi ba mu aikata haka ba suna yin haka ne lirubukum domin su yardar da ku amma gaskiyar lamari da mutane ne masu hankali za su fahimci cewa ai ku ba ku fahimci su kuma ku ba ku ne manzanni a gare su ba annabi shine manzo a gare su shi yake wakiltan Allah cikin sako da yake isar musu Allah shi halice su shi kada su yaka saboda haka maimakon su nemi yardar da ku don kar ku ga laifinku ko ku ɗauki mataki a kansu wallahu wa rasulu haƙƙo an yurduhu Allah da manzonsa ne wato suka fi cancanta su yaddar da su ko Allah da manzonsa ne shi Allah ya fi cancanta su yaddar da shi bi da'ati ta hanyar masa ɗa'a. in sun yi wa Allah ɗa'a sun yi wa manzo ma da'a in kanu in dai har sun kasance mumine na mumine ne haƙƙan na gaskiya mala yace wa tauhidu damir li talazum ar aini. don kaga aka ce wallahu wa rasulu ahqqu an yurduhu asalin sa an yurdiyahu su yardar da su su biyu amma sai aka ce yurduhu su yardar da shi kaga an kadaita bamirin ana ai an kada ta bamirin ne domin talazumin riba aini in ka yarda da Allah ka yarda da manzon Allah in ka yarda da manzon Allah ka yarda da Allah saboda haka don amfani da bamiri singular haka ba wani damuwa au khabarun lahi au rasuluhu mazuhun ko kuma a labari kan Allah labari na magana an shafe shi ko kuwa labari na kan lafazin manzon Allah an shafe shi wato kamar ana cewa liyurbukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurbuhu wa yurbu rasuluhu sai aka shafe daya saboda haka duk wanda ka ɗauka dai yayi ba wani damuwa na'am alam ya'lamu alam ya'lamu annahu يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم نعم فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ألم يعلموا بس بني أنه أي الشأن يد شأنيته man yuhadidillah ay man yushaqiqillah duk wani wanda ya saba yake saba wa Allah wa rasulahu da manzonsa fa anna lahu nara jahannama cewa yana da wutar jahannama ba sa haka bane jaza'an a matsayin sakayya gare shi kuma an aka cikin jahannaman khalidan fiha zai zamanto mai dawwama cikinta ba san wannan bane in sun san wannan bai kamata su suke yi ba kuma zalikar a ce sakayyar mutum ita ce jahannama jahannaman da in aka jefa cikinta zai da ba zai fita ba lalle wannan shi ne kaskanci mai girma Allah ya sauƙaƙe riba mu da wannan kaskanci na'am ya zaru munafiqun munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون to munafukai da yake dama dalilin munafurcin saboda tsoro suna tsoron idan ba su shiga cikin musulmi ba watakila kasuwanci zai samu matsala watakila ma za a ɗauki matakai a kansu irin matakan da aka ɗauka kan kafuran larabawa da kafuran yahudawa da sauransu wannan shi yasa suka zamanto munafukai suke koyi kafircinsu Allah ya ce ya hazarul munafiquna munafukai suna tsoro an menene an tunazzara alaihim suratun don suna tsoron kada a saukar da wata sura hmm? ayan tunazzara alaihim kar a saukar wa mu'minai wata sura tunabbi'uhum da za ta riƙa gawa muminai bima fi qulubihim da abin da ke cikin zukatan munafukai a ga wato suna tsoron kada a saukar da wata sura da za ta fallafa su kuma suran ta sauko ai idza ja'a al munafiquna yawwa ai minan nifaqi wa hum ma dhalika yastazuna duk da wannan kuma da yake kafircin shine udurin su shine imanin su shine abin da ke cikin zuciyarsu da jininsu amma kuma sai ga cewa suna wa annabi izgilanci in sun koma gefe suna wa mamuminin izgilanci in sun koma gefe to kul istahzi ko kul ka gaya musu istahzi ku je ku ci gaba da izgilanci wannan umarni ku je ku ci gaba da dinnan ba umarni ne don su yi ba a'a don a musu abin nan tahdid a tsoratar da su inna allaha lalle allah mukhrijul ma tazaruna mai fitar da abin nan da kuke tsoron kada a fitar da shi ne kwana tashi allah ta ya sako da suran da za ta bata da za ta bada labarin abin da ke cikin zukatan ai ikhrajahu min nifaqikum na daga munafiqi na sauran lokaci to alhamdulillahi rabbil alamin muna roƙo Allah madaukakin sarki abin da muka faɗa daidai ba mu ladansa kurakure da muka yi ga gafarta mana ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa a ya taimaki addinin ya karaba wannan da'awa mu ta sunar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk